Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin shi daga watan Disamban shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Maryam da kanun labarai. Gwamnatin sojan Myanmar ta yankewa shugaba Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatin ta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu a yau Litinin. A yau Litinin kuma shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa ƙasar na shirya asibitocinta don kwantar da ƙarin marasa lafiya saboda nau'in coronavirus na Omicron. Kafofin yada labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba joe biden za ta sanar da kauracewa zuwa wasannin olympics na shekarar 2022 a beijing kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar niger sun tabbatar da mutuwar sojan kasar goma sha biyu sakamakon wani harin da aka kai a ƙauyen Fanciyo na gundumar Tira a ranar Asabar. duk wata magana ta bambancin kabila koko ta bambancin ra'ayin siyasa dan Nijar ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya saboda ya ceci rayuwarsa, rayuwar 'yan uwarsa, rayuwar ƙasar su gaba ɗaya. Za ku kuma cewa wasu jiga jigajigan 'yan kasuwa daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun fara shimfiɗa su ga tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar biyu bayan kada gangar zaɓen shekarar 2023 da wasu 'yan siyasa ke yi a ƙasar. sun zuba adashi da shugabanni da suka fito a yankunan Najeriya. To a yanzu ganin suke lokaci ya yi su karɓi adashi daga yankuna amma a kanwa a kan zirin Adama kuma tsohon mataimakin ƙasar nan. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin sojan Myanmar ta yanke wa shugaba Aung San Suu da aka hambarar da gwamnatin ta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu a yau Litinin saboda ta da husuma da kuma saba matakan kariyar COVID-19. Abinda wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. wannan shine hukuncin farko cikin jerin tuhume-tuhumen da ake mata da ta yiwu su sa suci wadda ta taba samun lambar yaban zaman lafiya ta nobel prize ta kasance a gidan yari shekaru da dama tun lokacin da sojojin kasar suka yi juyin mulki ranar 1 ga watan fabrairu suci 'yar shekara 76 ke tsare lamarin da ya kawo karshen takaitaccen lokacin mulkin dimokuraɗiyyar kasar tun daga lokacin suci ta fuskanci tuhume-tuhume da yawa ciki har da saba wata dokar sirri ta gwamnati da cin hanci da rashawa da magudan zaɓe tana kuma fuskantar hukuncin zama gidan yari tsawon shekaru da yawa idan aka tabbatar ta aikata laifuffukan. A yau Litinin aka yanke wa suci hukuncin zama gidan yari na shekara biyu saboda ta da husuma sai kuma karin wasu shekarun biyu saboda saba dokar da ta shafi matakan kariyar COVID-19. Abinda mai magana da yawon gwamnatin sojojin Kasar Zomintun ya faɗawa AFP kenan ta wayar tarho. A yau Litinin shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa ƙasar na shirya asibitocinta don kwantar da ƙarin marasa lafiya yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa ƙasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na hudu. A watan da ya gabata ne aka gano nau'in Omicron a Afirka ta kudu abin da ya sa hankalin kasashen duniya ya tashi yayin da gwamnatoci ke fargaban wani zagayen barkewar cutar kamar wutar daji. Adadin masu kamuwa da coronavirus a Afirka ta kudu a duk rana ya karu a makon da ya gabata da mutum fiye da dubu goma sha shida a ranar Juma'a daga kimanin dubu biyu da ɗari uku a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Ramaphosa ya faɗa a wata jarida da ake wallafawa mako-mako cewa ga dukkan alamu nau'in Omicron shine mutane suka fi kamuwa da shi a galibin lardunan ƙasar guda tara ya kuma buƙaci jama'a su yi rigakafin COVID-19. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na hunturu na shekarar 2022 da ke tafa a Beijing ta bangaren diflomasiyya. ƙauracewar diflomasiyyar na nufin jami'an Amurka ba za su halarci wasannin ba na Beijing a shekara mai zuwa yayin da Amurkar za ta bar 'yan wasan kasar su yi wasannin. Wannan zai kawar da abin da ya faru a shekarar 1980 lokacin da tsohon shugaba Jimmy Carter ya hana 'yan wasannin Amurka halartar wasannin rani da aka yi a Moscow saboda mamayar da tsohuwar tarayyar Soviet ta yi wa Afghanistan a ƙarshen shekarar 1979. Gidan talabijin ɗin CNN ne ya fara sanar da batun sa ran sanarwar matakin. Shugaba Joe Biden ya fuskanci matsin lamba daga 'yan majalisar dokokin kasar kan ya sanar da hana jami'ansa zuwa wasannin saboda keta haƙoƙin bil'adama da China ta yi. Ciki har da tsara miliyoyin musulman kabilar Uyghur a lardin Xinjiang da kuma farmakin da aka kai wa 'yan rajin demokuraɗiyya a Hong Kong. A watan da ya gabata ne shugaba Biden ya ce yana duba yiwuwar hana jami'an gwamnatinsa zuwa wasannin. Tuma Dalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da mutuwar sojan kasar goma sha biyu sakamakon hali da aka kai a ƙauyen Fantiyo na gundumar Tira a shekaran jiya Asabar yayin da gwamman 'yan ta'adda suka sheka lahira tare da kwace baburansu da dama da na'urorin sadarwa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaimu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a sanarwar da ta aike wa kafafen yada labarai a cikin daren jiya lahadi ma'aikatar tsaron jamhuriyar nijar ta ce wata bataliyar dakarun tsaro mai sansani a ƙauyen fanciyo ta yi kusa da ɗaruruwan 'yan ta'adda a lokacin da take ƙoƙarin tantance wasu bayanan da ke cewa an hango tarin 'yan bindiga akan babura suna ƙoƙarin afkawa ƙauyen na fanciyo a ranar asabar ɗin da ta gabata an kwashe lokaci mai tsawo ana fafatawa a tsakanin waɗannan barade da 'yan ta'adda lamarin da ya ba sojan nijar damar karkashe gwamman 'yan ta'adda tare da kwace musu na'urorin sadarwa da kuma lalata babura da dama jigo a kungiyar sovole niger salisu amadu ya jinjina wa sojan niger saboda yadda suka yi tsayin daka wajen kare martabar kasa da al'ummarta. su an ta'adda su gane a wannan abin da suke babu cin galaba babu cin nasara dan duk lokacin da sojinan mu suka mutu sun suma insha Allah sun zama shaidai kuma Allah ya karbe su gidan aljanna dan saboda suna yi dan su kare kasar su kuma suna yi dan su kare mutuncin kasar mu dan su kare al'umma wannan kuma idan ka tambaye su tsakanin su da Allah ma me yasa suke ba za su iya gaya ba kuma ba su da amsa kuma ba za su amsa ba har abada abada kurin wannan mata masiwa ce wanda ya zamanto suka kurbi ruwan bala'i suke kuma suke cewa kuma a'a ba za su mutu ba akan abin da suke sha su mutu rauni ya kamata kamata mu ci gaba da addu'a. Yawan waɗannan mahara ya taimaka musu har suka yi nasarar kashe sojoji goma sha biyu tare da jikata wasu takwas in ji wannan sanarwa wacce ta ƙara da cewa ɗaukin da aka samu daga sojan garin wanzarbe da tera da jiragen da suka rika shawagi ya sa 'yan bindigar suka tsere suka kuma bar gawawakin su da dama ya shi a kas ko da yake sun arce da wasu daga cikin mutanen da aka kashe musu. tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin kasa honorable hama asa wanne ya nuna juyayi kan rasuwar jami'an tsaro ya gargadi jama'ar niger a maida dukkan wasu bambance-bambance share daya don tunkarar kalubalen tsaro duk wata magana ta bambancin kabila ko ko ta bambancin ra'ayin siyasa ɗan niger ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya saboda ya ceci rayuwarsa rayuwar 'yan uwarsa rayuwar ƙasa su gaba ɗaya yau da shekara biyar wato ni da kaina na leƙa na ga aikin da sojoji suka yi diffa na ga aikin da sojoji suka yi ƙasar tawa na ga aikin da sojoji suka yi ƙasar talaberi bisa kare al'ummar nijar gaba ɗaya ya kamata yau a ba sojoji goyon baya cikakke kuma muna fatan allah ubangiji ya ba su nasara waɗannan 'yan ta'adda Allah shi kawo su. Ƙauyen Fanciyo na karkarar goruwar da ke gundumar Tera a jihar Tilaberi na daga cikin garuruwan da hukumomi suka girke wa sojoji takanas a farkon shekarar nan da muke ciki domin kare jama'a bayan la'akari da yadda 'yan ta'adda suka addabi mazauna garin da kewaye a can baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a can Nijar. gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Gambia Adama Barrow ya sake lashe zaben shugaban kasa da rata mai yawa tsakaninsa da abokin adawarsa a zaben da ya bude sabon babi a demokradiyyar karamar kasar da ke Afirka ta yamma. Baro ya samu kusan kuri'u kashi 53 cikin 100 a zaben da aka yi rana Asabar a cewar sakamakon da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar ta sanar a jiya Lahadi. a sauƙaƙe ya doke abokin adawarsa Usaini Dabo na jam'iyyar United Democratic Party wanda ya samu kusan kuri'u kashi 28 cikin 100. Wannan shine zaben shugaban kasa na farko da aka yi cikin shekaru da dama a kasar da tsohon shugaba yaya jame bai shiga ba. Wanda a yanzu yake gudun hijira a ƙasar Equatorial Guinea bayan da ya sha kaye a zaben shekarar 2016 kuma ya ƙiya amince da shan kayan. Dutsen Samero da ke kasar Indonesia ya yi tumbuɗin karin toka a yau Litinin, abin da ya kawo tsaiko a kokarin neman waɗanda suka tsira da ake yi yayin da hotunan da aka ɗauka ta sama suka nuna munin bala'in da aman wutan ya haddasa a ƙarshen makon da ya shige. Dutse mafi girma a tsibirin Java ya yi aman wuta a ranar Asabar da ta gabata, inda ya fitar da toka da ta tashi zuwa sararin sama. lamarin da ya kuma haddasa ruwan tabo yayin da dabban mutane suka tsorata suka gujewa gidajensu akalla mutane sha biyar suka mutu hotunan da aka dauka daga sama sun nuna yadda tituna suka cika da toka da tabo sakamakon aman wutar sun kuma laƙuma gidaje da yawa da kuma motoci ciki har da manyan motoci cibiyar sa ido kan annoba ko wani bala'i ta indonesia ta ce har yanzu ba a san inda mutane 27 suke ba. madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da 'yan siyasa suka fara kada gangar zaben shekarar 2020 a Najeriya. Wasu jigajigai 'yan kasuwa daga shiyar arewa maso gabashin kasar sun fara shimfiɗa tabarmarsu ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. wakilinmu abdulwahab muhammad ya halarci wani taron da 'yan kasuwan suka gudanar ga kuma rahoton da ya haɗa mana wannan dai ya bayyana ne a lokacin da shugabannin 'yan kasuwar jihar gombe da bauchi da adamawa da borno da yobe suka yi wannan taro na musamman inda suka bayyana hujjar wannan bukata tasu dr ali bafayo adamu shine babban coordinating gamayyar 'yan kasuwan shira arewa maso gabas da ke mara baya wa alhaji atiku abubakar wannan taro haɗin kai na 'yan kungiyar 'yan kasuwa na arewa maso gabashin najeriya wanda suka haɗa kai domin taimakon alhaji atiku abubakar saboda cancantar sai zama shugaban ƙasar najeriya a 2023 so wannan kungiya mun kare na ne saboda goya masa baya domin muna tabbaci daga cikin masu neman shugaban ƙasar najeriya gaba babu wanda yake da aƙida da kuma zuciyar taimakon al'umma da kuma kawo ci gaba a ƙasar najeriya atiku idan ya dawo ba yankin nan ba ƙasar nan gaba ɗaya baya za a samu canjin da ba ta samu irinsa alhaji hamisu ahmed dan kasuwa ne daga jihar bauchi ya halarci taron gangamin ga abin da yake cewa sunana hamisu ahmad wanda aka fi sani da salele to mu ba abun da da mu faɗa magoya bayan atiku abubakar mu abin farin ciki ne abin san barka kuma mu ƙara kira mashi atiku abubakar a matsayin mu na magoya bayansa na lallai ya yi wa allah da ma'aiki ya sake fitowa neman shugabancin ƙasa a najeriya najeriya saboda abin da ya taɓarɓare ko ma samu mafita da gyara da kuma sula shine kawai bukatar mu sanata abdullah ahmed nimi gogaggen dan siyasa a najeriya ya halarci taron shi ma ga abin da yake cewa yan kasuwar nobe sai suka ga sun samu wannan gangarumar lokaci da dama na baiwa shi tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya dama da karfafa masa gwiwa kan cewa sun ji sun gani kamfen ɗinsa. daga kobo zuwa miliyan 100 za su mushi gudunmawa daga northeast saboda sun yi imani kan cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma sun zuba dashe wa shugabanni da suka fito a yankunan najeriya to a yanzu ganin suke lokaci ya yi su zuba na su karba adashe daga yankuna amma a kanwa a kan zirin adama kuma tsohon mataimakin kasar nan saboda suna gani a najeriya kusan shine ya fi kowa sanuwa a siyasa kuma babban dan kasuwa ne ba na najeriya ba a cikin faɗin duniya a jawabinsa na godiya tsohon mataimakin shugaban najeriya Atiku Abubakar Sardaunan Adamawa ya nuna farin cikinsa bisa wannan bukatar kuma kauna da 'yan kasuwan suka nuna masa Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum, barkan ku da wannan la'asariya ta yau litinin, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu nazarci wasu hanyoyi da suka kamata mahukunta su bi a Najeriya wajen kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin ƙasar. kuma baya da ilimi ke samu a arewacin ƙasar na da nasaba da taɓarɓarewar tsaro. An gabatar da wani taron masana domin zakulo hanyoyi mafita. Abokin aikinmu Aisha Ma'azu ta samu zantawa da wasu daga cikin mahalarta taron inda ta samu tambayar Dr. Abdullahi mai Kano ma da waki na tsangayar binciken halayyar ɗan adam a jami'ar Bayero da ke Kano. Ta kuma tambaye shi a game da makasudin taron. taron dai da aka gabatar an gabatar da shi ne a nan kano kuma ya kalli matsaloli na tsaro da kuma da suke shafan sashen ilimi da ci gabansa a wannan kasa ba musamman muka mai da hankali a kan jihar kano wanda ya ji wannan ka iya cewa a kano babu manya-manyan kalubalen tsaron da a yanzu suke hana wanzuwar harkokin ilimi su gudana amma ƙungiyoyi masu zaman kansu ne suka haɗu a nan jihar kano aka zauna aka kira mutane masu ruwa da tsaki aka tattauna akan yadda za a samar da mafita domin hangen nesa da suka yi cewa akwai matsaloli na tsaro waɗanda suka hada da satar yara 'yan makaranta a makarantu sakandare da firamare har ma da makarantun islami makarantun allo a wasu jihohi waɗanda watakila za a ce suke makotaka da jihar kano da kuma wasu jihohi a arewa wannan yasa ake ganin ya kamata masu ruwa da tsaki su fito a zauna a tattauna su nazari su kuma nuna abubuwan da ya kamata su nuna don an karar da gwamnatin jihar kano domin daukar matakan da ya kamata a dauka tun yanzu kafin a ce abin ya zo ya sami mu na kwance wannan gaskiya a takaice shine makasudin da ya sa aka gabatar da wannan taro ko dakta zan so ka mana dan tsokaci a game da kasidar da ka gabatar a game da matsalar tsaro da kuma yadda yake shafar batun ilimi a yankin arewacin najeriya kasidar da na gabatar a wannan taro dai ni na fito a matsayin babban bako da zai bayar da bayani na farko kan me ni na kalla a matsayin matsaloli muke ganin suna shafar harkokin ilimi a wannan kasa wadda kuma suke da janibi irin na tsaro wanda kuma muke ganin ya kamata a ce an ɗauki matakan da ya kamata ɗauka a nan jihar Kano to ni na fara gabatar da kasida ta a takaice ta nuna yadda ilimi yake da muhimmanci wajen gina dan adam kuma yadda ba wata al'umma a ko ina ko'ina a duniya da za su samu cigaban da ke da bukata idan ba an samar da ilimi a cikin al'ummar ba na farko ke na biyu shi ilimi yakan samu ne nagartacce a lokacin da yanayi ya inganta yanayi ya zama mai kyau ya zama wanda mai neman ilimin da mai ba da ilimin da inda za a ba da ilimin duka sun cancanci a samu ilimi a wajen su ya kamata a ce an samar da wani yanayi da za a samar da ilimi ga matasa ga yara a wannan jiha tamu da ma wannan kasa tamu baki da matsaloli already wadda suke nan a jibki a sashen ilimi namu na wannan kasar hama da wannan jiha ta mutu ta Kano kuma a cikin matsalolin dama suna nan kafin ma matsalar tsaron ta zo ta zo ta tadda su ta kara assasa wannan matsala ta neman ilimi ne da ba da shi a jiha shine din karancin kuɗi da ake ba wa sashen ilimi kuɗaɗen da ake warewa cewa na bajet duk da dai ba sa kaiwa adadin yanda watakila za a ce majalisar ɗinkin duniya ta ba da shawara a yi kuma a saki kuɗin ma zuwa sashen don in inganta neman ilimin shi ma yana gagara abu na biyu akwai karancin makarantu da karancin kujerun zama karancin tebura da karancin kayan aiki da abubuwa da yawa da wanda suke shafar yadda ake ba da ilimi na uku na yi maganar yadda karancin malamai musamman kwararrun a makarantunmu musamman na firamare da na sakandare wanda ya jawo akasari ba mafi yawan lokuta ilimin da ya kamata a bayar nagartaccen din baya samu na uku hukumomin da nauyi rataya a wuyansu na su yi bibiya na abin da ake kira supervision da monitor su ma yanzu ba kasafai sukan aiwatar da waɗannan ayyukan wanda da watakila muna yara muke gani amma a yanzu yanzu ya yi karanci abubuwa da yawa sun jawo musamman a karkara ya'ya sukan gaza zuwa makaranta domin sai sun je cikin biya wa iyayen su wasu bukatun su na gida misali rashin samar da ingantacce nagartacce mayalwataccen ruwan sha a karkara ya jawo akasarin yara kafin su je makaranta auyin da ya kamata su bata a makaranta shi suke bata wajen neman ruwa to wannan kuma yake shafar zuwa makaranta din wanda dole duk wanda bai je makaranta ya rasa abin da ya kamata ya sani ko ya koya don ba koma za a koya masa ba abu na gaba mun yi maganar watakila distance da mun yi maganar rashin isassun makarantu za a wasu lokaci a wasu ƙauyukan makarantun sun yi nisa yara sai sun yi tafiya mai tsawo sukan iya samun makarantun da za su to kuma a hanya yara sukan gamu da wasu haɗarurruka musamman 'ya'ya mata wanda muke gani na cin zarafi a wasu wurare ba wai lalle mun ce a jihar Kano ba amma a wasu wurare abin yana faruwa na gaba shine matsala ta cin hanci da rashawa wanda ta yi wa gaba ɗaya tattalin arzikin ƙasarmu tarnaki ta kuma yi wa sashen ilimin kasar da jihar mu shi ma tarnaki wanda ya jawo ake gaza samar da abubuwan da ya kamata a samar kuma ba wani abu ne boye ba cin hanci da rashawa yana taka rawa wajen illata duk wani sashi wanda zai tabbatar da an samu ci gaba a bangaren shi a wannan kasar tamu wannan muka ce yana ba da gudunmawa sai muka kalli yanayin yadda ake sa yara a makaranta musamman a karkara za ku ga cewa a yanzu mutane sun fi 'ya'yansu maza a makaranta su aji yara mata a lokacin da ake kokari a ga cewa 'ya'ya mata an sa su a makaranta sun zauna a makaranta sun gama firamare sun shiga sakandare ita ma sun gama ta watakila har sun samu shiga manya-manyan makarantu na ƙasa to amma matan sai muka lura a mafi yawan lokuta musamman a karkara ko da an sa su ba sa iya zama har su gama kuma har su samu ci gaba su yawanci za a cire su ko suna harkokin tallace-tallace ko kuma ma a yi musu aure wanda ana musu aure dama kamar an yanke musu kauna na neman ilimi ke Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan makon, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gresham, ni kuwa da na jagoranci shirin, Yusuf Aliyu. Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa hangawa mai ilimi ya san martaba. To madalla a gaida Yusuf Harande. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da wannan sako da ke cewa kalaman injiniyan buba galadima na cewa zai jagoranci zanga-zanga mai karfin gaske idan aka kara kuɗin man fetur zuwa naira uku da arba'in mu talakawan ƙasar nan muna tare da shi 100 bisa 100 akan wannan kudiri na shi za mu kuma goya masa baya domin wannan gwamnati ta muhammadu buhari ba tausayin talaka ne a gabanta ba sako daga haruna boda in kaibo a karamar hukumar kafin hausa a jihar jigawa sai sakon haɗin gwiwa da ke cewa salam voa hausa allahu akbar a madadin al'ummar ƙaramar hukumar mu ta barakin ladi da ke jihar mu ta filato muna mika sakon jajantawa ga ɗaukacin al'ummar kasar jamhuriyar Nijar sakamakon hari da 'yan bindiga suka kai a ranar Lahadi suka kashe sojojin Nijar muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen masu kai hare-hare a ƙasashen Nijar da Najeriya da Mali da Kamaru da Chadi da Ghana da sauran ƙasashen mu baki ɗaya. Amin summa amin. Daga Aishatu Musa Wada da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Sadiya M Sadiya daga ƙasar Afghanistan. sai kuma wannan sako daga mahmud salu kauran na ya ce hakika hanyar da ta tashi daga garinmu kauran na moda zuwa shinkafi ta zama wata makasar al'umma da kuma satar mutane akwai bukatar hukumomi su rufe wannan hanyar da kuma kasuwar garin har sai jami'an tsaro sun kawar da 'yan ta'adda da ke kan hanyar kasancewar barin hanyar da kasuwar garin a buɗe yana ƙara sanadin asarar rayukan al'umma da dukiyoyinsu a kusan kowace safiya shi ko malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe cewa yake salam voa hausa gaskiya ina tausaya wa al'umman garin shinkafi da sauran garuruwan jihar zamfara sakamakon matsa musu lamba da 'yan bandiga suke yi da fatan gwamnatin najeriya da jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi wajen takawa wa'annan 'yan ta'adda burki ganin yadda lamarin sai ƙara da yake sako na gaba ya fito ne daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar baucin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa hakikan horas da 'yan bindiga dabarun inganta tsaro a kasarmu najeriya abin yabawa ne gani yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai kare ta'azzara yake yi allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu sako na karshe na cewa salam voa hausa muna taya shugaba adamu baro murnar lashe zaben gambia da fatan shugaban zai yi kokari wajen bin dukkan hanyoyi da za su kawo ci gaba a kasar wasiƙa daga yahaya Dano azare da na mairo umar makila tare da umar abubakar odoji azare to madalla Yau hankali ciwon sida a zan nisantawa. kaucewa. yanzu ko ga Maryam Dauda ta sake dawowa da takaitattun labaran duniya. yankewa shugaba Aung Suci da aka hambarar da gwamnatin ta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu a yau litinin saboda ta da husuma da kuma saba matakan kariyar covid-19 abinda wani mai magana da yawon gwamnatin kasar ya faɗawa kamfanin dillancin labaran afp kenan. A yau Litinin shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa ƙasar na shirya asibitocinta don kwantar da ƙarin marasa lafiya yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa ƙasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na hudu. Kafofin yada labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da kauracewa zuwa wasannin olympics na hunturu na shekarar 2022 da ke tafi a beijing ta bangaren diflomasiya. ta masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lasariyar sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Gada da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shirin. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan injiniya ambasadan umar bunun sharif musa wanda allah ya masa cikawa a cikin dare jiya kuma aka yi jana'izarsa da karfe hudun na a maiduguri marigayin na zama babban aminin alhaji baba gaitam kana sarki da rita air vice marshal abba alizanna to allah ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie lizard gresham da ta haɗa mana sauti sai kuma injiniyan mu na wannan la'asariyar baba ya ko makeri da don shirya na gabatar daga nan washington dc nike cewa a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum